wallahi aji aliyu abinda muka tashi da shi kenan da safe ina gida wajejen karfe goma aka mun waya cewa ga abin da yake faruwa ofis ya kama da wuta da na yi a gurguje kama hanya na je na gani an haɗu amma allah da ikonsa jami'an wuta kenan sauran mutane da su safety da 'yan sanda da 'yan santin an haɗu dai an ba da haɗin kai allah cikin ikonsa da yardansa aka samu a kashe amma an samu asara sosai takardu sun kone kwamfutoci sun kone tebura sun kone da sauran abubuwan da sai daga baya ma ba a gano cewa irin da gada tarin da wannan wuta yi wallahi haka haka dai yau kuka wayi gari da wannan al'amari eh, Alhaji Aminu tashin wannan gobara dole bai kowa mamaki sanin cewa jiya da zaka koma a ofis dole sai da aka yi amfani da ma'aikatan tsaro kafin a fitar da su wayannan da suka mamaye wannan gini din me kuke zaton ya faru ina sanadin wannan wuta ya fito tunaninku eh wallahi to a halin yanzu ba na so in zargi kowa ba na so in nuna ya tsama kowa za mu bar jami'an tsaro su aikin su za mu gayyato masana su zo su aikin su da ya dace wanda kowa da irin aikinsa so in mun ce za mu zargi wani ko wasu yanzu ina gani ba daidai ba ne amma na tabbata jami'an tsaro za su yi aiki su kuma za su zo mana da abin da sakamakon da ya dace kuma inda wannan yin dan adam ne na tabbata Allah zuwa jiya an nuna cewa su mutanen da suke jayayya da shugabancin da naka san aminta bayan da suka ga cewa fifa da gwamnati da waye suna tare da kai ah, sai aka yi zaton cewa wannan rikici ya wuce amma tun da aka gama kwallon kafa duniya kake wannan ta bana nan kake ta fama da rikita da waɗannan mutane din wannan rikicin um, ba irin wanda aka saba gani bane a hukumar kwallon kafa Alhaji Aminu me yake faruwa ne wala Aliyu son rai ne kawai da son zuciya yawwa wasu suna neman ah, mulki ta kowane irin hali yawwa ta ko halin kaka ta ko za a mutu ko ko za a yi rai yawwa wanda kuma kullum mu a matsayin mu yawwa da muka san shari'a muka san hukunci ah, mun san cewa komai daga Allah yake Allah ne shi yake bayarwa shi yake hanawa saboda haka in baka samu baka jira shi to mutum kuma ya sa son zuciya daga a ah, ta Mm. ita wannan gobara da aka yi ofishin ku kawai ta tsaya ko ba ta taba makwabta ba ai ko a ta taba makwabta ba ai ta bangare ni ba ta shafi ofis ina ba Allah da ikonsa ta shafi kuma account section wato department na kuɗi kenan mm. bai je wajen ba yawa bai je wajen sakatarori na ba da sauransu amma ya shafi ofishin general secretary da ofis din pa ɗinsa da wasu ofisoshi da kuma store inda ake tara a tsoffin takardu da rana wutar ta tashi ko jiya da dare ta tashi ne a da safen nan ne da safen nan ta tashi ina jin kafin tara mata ta yi eh, ina jin kafin tara mata yi to yanzu daga nan me zai faru alhaji aminu bayan wannan al'amari tunda dai um, kamar yadda kace ba a san ko suwaye suka cinna wannan al'amari din ba amma uh, ita wutar rikicin kanta ta hukumar din ta kare ko har yanzu da sauran rina aka ba a mu dai daga wajen mu rikici ta kare yawwa mun shiga ofis na shiga ofis na aiki na jiya ma mun yi board meeting mu da mutanen mu taya mun kuma faɗi sakamakon meeting an karanta community wa 'yan Najeriya wanda kowa ya ji na tabbata an ka duba abin nan sa website ɗin da aka ga communication da ya faru jiya da kuma abubuwan da mutanen da muka musu gafara da kuma cewa wasu abubuwan da ya fi karfin kafin mu a lokacin kwamiti za mu tura congress ne duk ƙarshen hukumar kwallon. to da Lato Allah kyauta jama'a kun ji Alhaji Aminu mai gari shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya yana mana bayani game da gobarar da ta tashi a ofishinsa a Abuja. Mu gargaɗe mai gina ra mai mugunta. Gargaɗe mai gina ra